إلى الخلق جمعاء فإن أهل مكة دأبوا يؤذبون ويهينون ويبطشون بل ويقتلون والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مأمن لأنه كان معانا وحفظ من قبل عشيرته وبالصفة الأخص عمه أبي طالب ولكن ماذا عن بعض المساكين من الصحابة كصهيب الرومي وكعمار بن ياسر وكبلال بن رباح دواليك هذا الذي أدى إلى أن أرسل هؤلاء الناس إلى ملك عادل بحبشة وهذه الحجرة على قسمين وعلى الضربين الحجرة الأولى مكونة من إحدى عشر رجلا وأربع نسوة فانطلقوا من مكة عن طريق بحير والسفينة مستعجرة فنقلتهم إلى أرض الحبشة وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه إن بالحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده معنى الحديث فتحركوا تجاه الأراضي الحبشية بغية الحصول على مأمن ومكان أمن وملاذ ومنجا من الأيدي القرشية الظالمة الباطشة الباغية والعاتية على حد سواء فلما وصلوا وصلوا إلى الحبشة وجدوا قبولا وترحيبا من قبل الملك اسمه الأصحمة لكن أهل مكة طفقوا يكنون العداوة والغيظ والبطش في قلوبهم فأرسلوا رجلين للذهاب إلى الحبشة لاسترجائهم فأرسلوا عمرو بن العاص ابن وائل السهمي الذي أسلم فيما بعد لكنه كان كافرا إذ ذاك وأرسل معه ليكون له مصائدا ومعينا في هذه المهمة الإبليسية الشيطانية من هو؟ هو بجير ابن أبي ربيئة الذي سمي فيما بعد بعبد الله ابن أبي ربيئة المخزومي كان مخزوميا وكان من عشيرة أبي جهل لأن أبا جهل مخزومي بل وكان من أشرة أمنا أم سلمة أم سلمة الهند بنت أبي عمية المخزومية فطفق لكن أهل مكة عندهم التكتيكيات وعندهم استراتيجيات إبليسية فأعطوهم هدايا من تلكم الهدايا الأذن كثيرة قالوا إذا وصلتم حبشة أوطوا هذه الهدايا للبطارقة البطارقة رجال البلاط أوطوهم وقولوا لهم هؤلاء غلام غلمان سفهاء تركوا دين آبائهم ولم يدخلوا في دينكم شوف الكلام ثم جاءوا بدين جديد مخترع يعني ادعاءات ثلاثة ثم هذه الهدية للملك نفسه فذهبوا إلى الحبشة إلى الحبشة وماذا حدث فالصحابة بلغهم الخبر أن أهل مكة أرسلوا رجلين لاستردادهم إلى مكة فطفقوا ممكن في خوف وزعيم القافلة هو جعفر ابن أبي طالب والرواية الأخرى تقول لا هو عثمان ابن مضعون لكن المتحدث باسمهم هو جعفر فلما وصلوا <clears throat> فبدأوا يتكلمون ماذا نصنع غدا إذا مصلنا أمام الملك قال جعفر أنا خطيبكم قالوا أنت وذاك فلما مصلوا أمام الملك وكان الملك ملكا للمملكة الأقصومية لأقسم داينستي كانوا هنا فبدأوا يتكلمون أيها الملك هؤلاء غلمان سفهاء تركوا دين آبائهم وأجدادهم ولم يدخلوا في دينك إنما قالوا ذلك ليلفتوا نظره إلى جريمتهم حسب ظأمه ما دخلوا في دينه تركوا دين آبائهم فأرسلنا إليك آباؤهم ورؤساؤهم كي تردوهم إليهم لأنهم أعلم بهم وأدرى بأحوالهم فقالت البطارقة صدقوا والله أيها الملك صدقوا أردهم إليهم صدقوا فقال لا أناس آثروني على أي أحد في العالم وجاءوا إلي لطلب يعني الملجأ ثم أردهم هكذا حتى أسمع مما عنده قالت أمنا أم سلمة ولم يكن شيء أبغض إليهما من أن يعظن الملك أن يسمع من أقوال الصحابة لأن من سمائهم إياه يكون تهدير ونفس لكلام هذين الرسولين القرشيين ثم قال الملك طيب لكنهم جلسوا وتكلموا ثم قالوا <clears throat> ماذا نقول إذا مثلنا أمام الملك قال جعفر نقول له ما علمنا نبينا شوفوا الحق الذي كان على الحق هو المحق هو المنتصر في كل وقت وفي كل فلتة وفي كل لفتة فقال لهم الملك النجاشي لماذا تركتم دين آبائكم ولم تدخلوا في ديني وجئتم بدين جديد كما زعم صاحبكم فقام جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه خطيبا متحدثا لكنني أقول لكم شيئا إن عمرو بن العاص لما جاء أمام الملك سجد له ثم قال ألا تسجدون للملك ألا تسجدون ألم أقل لك يا الملك ما سجدوا لك هذه من تكتيكياتهم فقال جعفر إننا لا نسجد إلا لله الحق أحق أن يتبع ثم قال النجاشي كما قلت لكم لماذا تركتم دين آبائكم ولم تدخلوا في ديني قال يا أيها الملك كنا قوم كنا قوما نعبد الأصنام ونأكل الجيف والميتة ولا نعلم حق الجيران أو حق الجوار الضعيف طعام للقوي هكذا كنا ونأتي المنكرات علنا فبعث الله فينا نبيا نعلم نسبه ونعلم صدقه فدعانا إلى التوحيد وإلى الطاعة وإلى البر فعدد أشياء معددة فبغى علينا قومنا وعذبونا وسامونا سوء العذاب وما ادخروا وسعة في إذائنا إلا وقد سلكوا فأمرنا نبينا أن نلجأ إليك ثم قال النجاشي هل عندكم مما جاء به نبيكم قالوا نعم قال أسمعني إياه فقال جعفر فقرأ باكورة سورة مريم باكورة يعني بداية فقرأ كحيا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وحن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا حتى بلغ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت فلما سمع هذا الرجل بدأ يبكي بكاء قال العلماء حتى بلت دموعه مكانه وبكى معه البطارقة بعد أن أكلوا الرشوة بكاء هذا يعني بكاء النفاق بعد أن أكلتم ثم قال نجاشي لن أرسله إليكم لن أرسلهم إليكم اتركوا مكاني فخرجوا صاغرين محقرين مذللين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فلما خرجوا قال عمرو بن العاص والله غدا سأقول للملك كلمة تجتص خضراءه قال ابن أبي ربيعة دعهم إنهم إخوان قال لا سأقول والله سأقول كلمة إذا سمعها الملك سيجتصه سأقول إنهم يقولون قولا عظيما في عيسى بن مريم إلهك يا أيها الملك إنهم يقولون إن عيسى عبد الله وهو عندك ابن الله كيف يكون عبدا شوف هذه فكرته وظن أنه جاء بجديد فلما بلغ أصحابة الخبر قالوا آه هذه معضلة ماذا نقول قال جعفر نقول له ما قال ربنا في عيسى غدا حتى بدأوا يتكلمون في الدبلوماسيات قال لا الدبلوماسيات لا تنفع قولوا له ما قال ربكم في عيسى ففي اليوم التالي مثلوا أمام الملك ما الذي حدث لما مثلوا أمام الملك يعني قال ماذا تقولون في عيسى بن مريم قال جعفر إن عيسى بن مريم عبد الله يعني ليس ابن الله إنه عبد الله وإنه رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فلما قال تلكم المقولة نزل الملك عن عرشه وقال والله إن عيسى لم يكن أكثر من ذلك فتناخر البطارقة تناخرا وكان هناك بجة في المجلس من أجل مثل هذه المقولة لماذا قال الملك ما قال أن عيسى عبد الله فتناحروا عباد الله إن هذه الخطبة وإن كانت مختصرة مختزلة يدلك أو تدلك على أن الإنسان إذا كان متمسقا بالحق والصدق لن يخيبه الله رب العالمين كن مع الحق ينجيك الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إلى آخر ما ورد في القصة أختصرها للظروف الزمنية والمكانية أسأل الله رب العالمين الكريم العظيم الرؤوف الرحيم أن يزيد صحابة النبي كرامة ورضوانا ورفقة في الجنة وأن يجمعنا وإياهم في دار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه ألا صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. sarkin baiwa jalla jalaluhu mai kowa mai komai buwaye gagara misali tsira da aminci su ƙara tabbata ga shugaban halitta annabi Muhammad mafi girman ɗan adam da duniya ta taɓa gani da sahabbansa nagartattu gwaraza daɗaɗa kirkaka sojojin Allah haka da iyalan gidansa masu albarka da ba a taɓa samun wani family ko iyali al'umma mai daraja ta gidan mutum irin Iyalin gidan annabi Muhammad ba. ‘Yan'uwa masu girma hudu ba ta a yau na sa mata suna wani ɓarayi na darussan hijira zuwa ƙasar Habasha. Dole mu dinga karanta tarihinmu don mu ƙara samun abin izina abin da za mu riƙe yake mana jagoranci a wannan rayuwa a hanyar mu ta koma zuwa ga Allah kwanaki na tafiya ajali na karatowa mutuwa na baka labari gani nan ko ka shirya ko baka shirya Allah ka ba mu cikawa da imani bayan Allah ya zabi annabi Muhammad ya zama manzansa annabinsa da kamar shekara hudu ko biyar azaba da kuntatawa da takurawa da hantara har da kisan kai iya waita tsakanin sabonsa a makka shi ko annabi a lokacin sallallahu yana da kariya ta danginsa yana da kariya ta musamman daga babbansa Abu Talib to amma me zaka ce game da sauran sahabbai miskinai irin su Bilal irin su Rumi irin Ammar ibn Yasir irin mahaifiyar Ammar Sumayya da aka cika mata adda a gabanta aka kashe ta me za ka ce game da irin su habab ibn al wanda ake rataye shi a sama a kunna wuta ƙarƙashin kafarsa har suka ce kitsan kafarsa ne ke kashe wutar me za ka ce game da su da haka annabi sallallahu alaihi sai ce ku kunga ku bar makka ku tafi habasha akwai sarkin da ba a zaluntar mutane ƙarƙashin kuma kirista ne sarkin sunan shi afhama, ko suka ce sunansa samha suka ce sahama amma magana mafi inganci afhama. ɗan gidan Bujayi, title ɗin sarautarsa najashi the negus najashi ai sarauta ne kamar ka ce caesar a masarautar romawa kamar ka ce Khakhan a masarautar ainihin turkiya a da kamar ka ce fir'aun da pharaoh a masar tsaka sabai suka tafi su goma sha ɗaya maza mata hudu hijira ta farko kenan cikin mazan nan akwai sai na Usman dan Affan akwai Ruqayyah ƴar manzon Allah akwai Usman ibn Maz'ud akwai Ja'far ibn Abi Talib wanda shine kakakin su da suka tafi ayinin Habasha malan suka gamu da marabata inda baka zamani sai kafin muka suka ce kaga mutanen nan sun samu masauki to ba za mu kyale su ba sai suka tura mutum biyu da amru ibn ɗan wa'il as da kuma abdullahi ibn abi rabi al-makhzumi suka ce ko biyun nan maza maza ku tafi habasha ku ce sarki ya dawo mana da su ku gaya musu yara ne wawaye sun bar addini iyayensu sannan ba su shiga addininku na kiristanci ba kaji hikima saboda tsakaninsu da amur akwai alaƙa tun tun tun tun suka tafi malamai na gaya mana sahabbai sun bar makka ne ta hanyar wato kogin da ke da alaka da jidda kuma jirgin ruwa suka bi da Allah ya ba su kogi Allah ba zai hana musu fasahar cin amfanin kogin ba ko da babu jirgin sama a lokacin babu na ƙasa akwai jirgi a irin nasu locality na wannan zamani malam waɗannan wakilai suka isa suka ce ga waɗannan kyaututtuka in kuka tafi ku ba 'yan fada ana kiransu ba tsarika ku ba su su tabbatar sun ci ku kuma roƙe su sarki lalle ya dawo da su ku kuma gaya musu don Allah kare ba da dama su yi magana nana ummi salama ta ce ba abin da ke tsorata su irin a ce sahabbai sun yi magana a lokaci don za su warga zama munan plan da shirin su misali abin da ya faru kyan suka ce shi kuma sarki na jashi yana bukatar aludu menene udun fatu fatu din suka kai musu irin abin da ba a samu sai a makka suka tafi abin da ya faru ke to ku zo mu tattauna mana aka yi dan mitin din jakin bene kunji kunji kunji waɗannan yara wawaye ne sun zo ƙasar ku habasha ba su shiga addinin ku ba kun gani ko ba su kaga jin hankali sun bar namu addini kuma sun kawo sabon addini musulunci shine sabon addini ala sarki dawo da su da suka je fada sai shi amur bin al'as sai ya faɗi ya jura a gaban najjashi sabai suka ce ya za mu yi ja'afar ya ce karku damu ba abinda za mu gaya mu sai abinda annabi mai ya karanta da shi za mu gaya mu suka tafi sai amur ce to ka gane ko ba su maka juda ba sai ce ba ma juda ga kowaye in ba ga Allah ba ka ji ƙarfin gaskiya riƙe ta a gaban kowaye riƙe ta sai ka samu galaba to sai na jashi ta tawai ga mutanenku sun zo da kuka kun bar addinin iyayenku ko ku shiga nawa ba christianity yaya sarki ya min izini ta maka izini sai miki ya kai sarki mutane ne mu muna zaune a jahiliya gumaka ne abin bautanmu mushe ne kayanmu wulakanta makwabtaka aikinmu kenan mai ƙarfi tuwonsa mara ƙarfi ya yi lissafin abubuwan da ya sa ake kiran wannan lokacin zamanin mai jahiliya sai Allah ya so annabi cikinmu mun san shi laqad ja'akum rasulun min anfusikum zo daga cikinku kun san shi mun san nagartarsa da kirkinsa ya kira mu zuwa ga tauhidi muka yi imani mutanen mu suka takura mana suka suka hara mu sakar annabi ya ce mu zo wurinka za mu samu kwanciyar hankali gashi mun zo sai ce to kuna da abin da annabin nan ya taho da shi sai ce kware kuwa karanta na ji sai karanta musu farkon suratu maryam wadhkur fi kitabi Maryam, idhin tabadat min ahliha makanan sharqiyya malan kafin ja'far ya tsaya sai ga najashi yana hawaye a fadin shi barki su kutun da guda yana hawaye ka san da ku farma ga su ma yan fadan batsarika sai ga kuka kukan mai bayan kunci. suna hawaye e ai saƙon ne ya girgiza su aito ya ce to ba zan miƙa su gare ku ba ku tashi ku bani go ta yaya mutane su zaɓe ne a kan kowa in kin La'u salimu ilaiku ku tashi ku bani majalisi ya watsa ba ta da samu galaba ba kenan sun game da abin da ake kira mai, wato abin da suke kira a yau diplomatic fiasco sun faɗi a diplomasiyar su me faru su? sai shi Amurbin Al'adu ya ce wallahi gobe zan gaya masarki magana da in yaji Allah ya ya kore su shi abokin tafiyarsa sunan shi Bujairu da ya musulunta aka same suna Abdullahi ibn Abi Rabi al-Makhzumi dan Abu jihal ne daga kunshin kabilarsu dan wani Ummu Salama ne da dukkan su makhzumai ne makhazima ne ce sai na gaya masarki gobe ai ba baka sani ba sun ce annabi Isa bawan Allah ne wai ba ɗan Allah ne. shi a tunaninsa karensa ya kama zomo ko sai na gaya mai haka kuma yana jinsa ya kore su abdullahi ce kaga ka rabu da su ‘yan uwan juna ne ba littafinsa daga sama ne shi ma na muhammad daga sama ne kuma muke bauta gumaka kaji yana kafirci ya gane bakin zarancin a lokacin misali fama da yake ubangiji ya kaddara wa kana amrullahi mafi'ula qadaran maqdura abinda zai kasance ya kasance me za ku ce game da isa don su tsorata ya ya ce ba abinda za mu gaya mai sai abinda Allah ya faɗa game da annabi isa karki gaskiya mana ba ka huta ba ya ce duk abinda zai faru ya faru sai ce ya kai sarki annabi isa bawan Allah ne manzan Allah ne dukiyar kenan wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min abu hudu aka yi tsit shi amur yana ganin za to ku bar min kasata sai na jashi ya sauko daga kan kujerarsa ya dauki sanda ya ce wallahi kun ga wannan sandar ba ta tsoro kan tsayinta ba to haka annabi isa bai tsoro kan abin da wannan ya faɗa ba bawon allah ne yi malar sai aka samu rikicewa riwaya ta ce na haratin nasu kura suka rikice fara ta kaure ce ko kun faɗa bawan Allah ne ku kuma ku tafi antum suyumun fi mamlakati suyum ku tafi kuna da yanci yani ahrar duk wanda ya taba ku garamtu zai gamu da tara zai gamu da fishin mai mutu waɗannan wakilai biyu na ƙuresha suka tashi zuɓu-zuɓu a kunyace a ƙasƙance fahuli buhu na likawan kalabu mai tsagirin ce kyaututtukan ku ba masu ku tafi da su sai ce ni lokacin da Allah ya mai da min mulki na ba cin hanci na ba Allah sunan ne malamai ke cewa me yasa wannan magana yanayin lokaci zai sa dan kincino ko da kadan ne shi na jashi asalin sunan shi na ga muku saham baban shi kuma abjar a wata matsa da ake kira the Axon dynasty al-mamlakatul aksuniya kuma inda ake wannan abin da ai habashe ne abyssinia abyssinia a yau inda za ka ɗauko geography a yana take tana ethiopia a yau kwanaki ina addis ababa ethiopia a hanyar ta su dawa gida sai na ce allahu akbar gane a garin da sahabbai suka fara sa kafarsu har malamai na cewa musulunci sai da ya fara zuwa kasan bakaken fata kafin je kasashen larabawa farare bisa wannan dalili kuma gaskiya ne to birnin na nan yanzu haka kwanaki Aljazeera sun yi documentary suna kiran birnin the nugget the nugget city birnin najashi in za a je aikin haji a dai wannan yankin anan suke taruwa tukun su yi matattara inda sabai suka tattaro sannan sai su zo ainihin addis ababa su hau jirgi zuwa makka a nan abin ya faru addis zuwa makka nawa ne duka duka tafiyar awa biyu ne ba kamar wani awa hudu daga nan kano a nan aka yi wannan abu da ya faru na tarihi mai ban mamaki to baban najashi shi kada ya haifa shi najashi amma yana da ɗan uwa wato baffan najashi ke baffan najashin kuma yana da 'ya'ya guda goma sha biyu saboda hali irin na ɗan adam sai suka yi kutu-kutu suka kashe baban najashi suka yi ai yanzu babansa ne ke mulki in ya mutu sai ɗan shi masararsa ta fita daga yankinmu ku kau da uban suka halaka shi sai suka ce su ba da mulkin ga ankil ɗin shi mai 'ya'ya sha biyu abinka da ikon Allah wannan baffan najashi yana kan mulki aka yi ruwa wata ran shida da tsawa sai tsawa ta fasa kan ta raba shi gida biyu ya mutu suka ce ku je cikin yansa guda goma tun da shi na jami'ai aka shi wata ƙasa aka je aka fitar da shi aka raba shi da masarautar banishment me ya faru to da suka je suka binciki ƴaƴan shi wannan babban da suka iska shi duk mahaukata ne duk biyun Allah ya jarabe su da ciwon hauka suka ce to to an yi ba a yi ba wannan yaron da kuka nesantar da shi gabar mulki dole ku dawo da shi shi yasa ya ce ai da Allah ya da min mulki na ba cin hanci na ba shi ba ai kun gane alaka kenan misali sabin suke zaman su aure cikin kwanciyar hankali na nan ummu salama ta ce muka zauna cikin natsuwa har aka samu wani yayin yunkurin ya mana da shi juyin mulki yace to abinda za a yi in ya samu galaba a kaina ba lalle ba ne san mutuncinku da kimar ku ku tafi duk inda za ku tafi in ku Allah ba nasara kuna nan tare da ni to amma akwai matsala ta cikin gida wace matsala ce kai ka ce Isa dan Allah ne bawan Allah mu ko mun ce dan Allah ne sai tara su to ku me za ku ce suka ce mun ce da kai Isa dan Allah ne kafin lokacin da ya fahimci gaskiyar musulunci sai ya dauki alƙalami ya rubuta yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna isa wa anna isa abdullah wa rasulullah wa kalimatuhu alqa'ila maryam wa ruhum min yasa atakadda sai ya nada takaddar sai ya sa misali a hamatan aljunsa ya rufe takaddar hikima ya shirya da aka zo majalisa ehimme muka ce mun ce da kai dan Allah ne sai ya ɗauki hannu ya tsora a nan izini ko ina tabbatar muku bai wuce haka ba ko gane hikimar ba ina tabbatar muku annabi isa bai wuce haka ba su da yake galbautarai ne suna ganin a ke ne ya bi ya amince dan Allah ne shi kuma abin da yake nufi wannan takardar da ke kirjina da ke kunshe da kalmar shahada isa bai wuce haka ba to kenan kana mulki kana bukatar hikima iya zama da mutane zaka annabi isa Allah kara masa aminci ba dan Allah bane yace na tabbatar muku bai wuce haka ma'ana bai wuce abin da ke cikin takaddan haka suka zauna a wannan lokaci har lokacin da wasu najashi aka ma hijira aka kuma wasu suka kuma madina daga nan suka wuce zuwa madina abun bakin ciki ɗaya daga cikin sahabban da suka yi hijira sai ridda ya zama kirista la ilaha illallah shine wa ubaidullah bin jahsh shine mijin na na ramla ramla ita ce ummu habiba yar sarkin maka abu sufiya yar uwar sayyidina muawiya dan abu sufiya Allah ya yarda na na ramla aka ce ana gobe zai yarda sai ta yi mugun mafarki game da shi ta ganshi cikin kwata da caɗi a cikin mummunan hali ashe an nuna mata abin da zai kasance na washe gari sai zama kafiri sai ma yake gaitanta ta sha'udu billah Allah ya min arzikin ganin manzon Allah shi kansa sarkin ma ya musulunta ba najashi ke to wannan gabar da zamu tsaya kenan in ba aka ba hijira ba ɗaya bace dan daga baya bai sun koma aka samu mutum 83 maza mata 18 saboda munasaba wataran taro na musulunci ya haɗa mu Abin birnin yola sai ɗaya daga cikin sarakunan yola kirista ne sarkin numan wato bacama kenan sai zogun taro aka gaice shi saboda shanin zama lafiya ko da ya tashi magana shi hidrol highness sarkin sai yake so ya mana kafafa ai mu kirista saboda ma mutuncin mu, annabin musulmi ya tura jama'a zuwa gun sarki sarki kirista kuma sun samu zama lafiya me yake so ya faɗa so kirista suna da hospitality suna da tolerance ma'ana ku ba kuke ba ku musulmi ba haka ya faɗa ba amma makana da hankali da ya ƙara magana sai tashi ya fita sai zamanto lokaci nan ne kuma na yi magana na ce how i wish sarki na nan ya ji raddin mukan abin da ya faɗa amma ku je ku gaya mai ku gaya mai ga sako daga bakinmu shi sarkin da ka ce kirista ne saboda kirkinsa ƙarshe ne ya zama ya musulunta mutu to your royal highness jirgiya ta zabarka a tasha kai ma ka musulunta ɗin? ka gane gaskiya in kirkinsa ya sa ƙware mutumin kirki adali ne to amma sai ga adalci da ya fi nashi don haka ya musulunta kai me kake jira magana ka baka da hujja ka gane gaskiya Allah ya samu dace اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمن يا رب العالمين ya Allah muna roƙonka ka ba mu zama lafiya da ƙaro arziki a ƙasar mu Najeriya da jihar mu Kano da duk makwabtan mu ya rabbal alamin wannan annoba ta wannan cuta Allah ka dauke daga ya rabbal alamin waɗanda suka riga mu gare ka da imani Allah ka ji kansu ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya akwai cikin yan uwan mu da yanzu ka yana asibiti ya gamu da matsala Allah ta'ala ya tada kafadarsa da dukkanin marasa lafiya gaba daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin wal والحمد لله رب العالمين